Assalamu alaikum welcome to Kibla FM suna na Fuad Omar. Another episode na shiri, mai suna Explained. Wannan malamin nan bawan Allah da ya kan shi Abdullah basfa Me yasa aka kulle shi aka ba shi shekaru goma sha biyu a gidan yari daga Saudi Arabia. Me yasa gwamnati ta mishi haka nan? Me yayi? Za mu shiga cikin wannan maganar na yanzu nan. mu ciro wasu ki wato magaganu abin da zai fahimtar da mu shi na wannan bawan Allah. Gabanin mu ci gaba kuma website na Kebla FM shine www.kablafm.com. A kan wannan site akwai shirye-shirye mu da kuma nambobi mu da ake daukawa a yi mu duk lokacin da muke shiri in kana da wani contribution za ka ka kira in haka bude line amma ba kowane shiri ake bude phone line ba mu tafi yanzu na mu shiga cikin wannan episode ba da let's Masha Allah, a duk da kuke sauraron mu cikin kasar mu United States da wanda kuke Canada wanda kuke Africa wanda kuke South America Asia duka muna ce muku barka da warhaka barka da wannan lokaci. Wasu kuna saurara kan radio equipment wasu kuma kuna kallo kan wato wulare daban-daban a facebook page na cable fm da sauran wato youtube channel na cable fm kuna dai kallo kan screen ku za ku ga wani mutumi kan screen na wannan baban ga malami ne babban malami daga saudi arabia uh, ana kiran shi a uh, kayakace sheikh koko imam abdullah basfar in ka je ka buga kan kwamfutar ka gan shi yana karanta alkur'ani hankalinka shi ya kwanta yana da murya mai dadi kuma ya yi karanta alkur'ani da shi kuma aka san shi amma ana nan shekaran da ya wuce a year 2020 sai aka samu wani news ya fito wai gwamnatin saudiya ta bari an je an kama shi abin shi shige ma mutane duhu august 2020 kenan take wa a kama wannan imamun ga aka je kuma aka daure shi aka kamo shi aka je aka je shi kurkuku ana fama gane menene dalilin abin da yasa aka kama wannan malami mai karanta alkur'ani me yayi duniya ana so a gane musulmai duniya suna kaunan shi yadda yake faranta musu rai da wurin karanta alkur'ani suna bukata su gane menene gwamnatin saudiya kuma shi ta kifadi wa abin da yasa ta mishi ta kama shi kafin a kama shi kuma yana aiki a matsayin shi profession kuma yana karatarwa yana ba da sallah yana karatarwa ya kuma yawo yana karanta alkurani da ya zauna zai karanta alkurani ne ya gama ya tashi wuce in aka shirya taron karanta alkur'ani duniya ana kiran shi wulare yana zuwa ya zauna ya duba yara sun karanta alkur'ani ya ba su bayani muhimmancin karanta alkur'ani sannan shi da kanshi kuma ya karanta musu alkur'ani ya doki jirgin sama ya koma kasar shi daga saudiya to yanzu za mu shiga cikin abin domin duniya in ka ce ba ka ba da dalilin abin da ya sa ka yi abu to za a nemi maka dalili an shiga ana ta bincike me ya sa ka kama wannan malamin ga me ya yi to abinda binciken ya nuna shine alaman siyasa ne tsakanin saudi arabia da turkey siyasansu ana ga shi ne bakin jinin ya shafi wannan malamin ga har aka kama shi shekara year 2014 akwai wani invitation da aka ba wannan bawan Allah ga an ba shi wani gayyata ne ya zo taki ya zo ya ba da sallah daga ina wani building da da wato church ne wurin bautan christians ne aka mai da shi a masallaci ya kuma zo back to museum ya zo kuma back to masallaci haya sophia wannan building nan cikin istanbul turkey wurin aka kira shi to shi ya tafi ya ba da sallah amma ba wanda ya san ya tafi mutane da dama ba su san malamin ya ta yi ba to ana nan ana nan wannan cone-cone nan shi bidiyon ya fito yana yawo bidiyon ya nuna kamar malami na wannan lokacin nan ya tafi turkey ya ja ba da sallah cikin wannan masallaci kuma wannan masallaci wannan lokacin ba officially ba mai da shi masallaci ba ana kokari a mai da shi masallaci to da ya je wurin ya ba da sallah building nan kuma in turkey building na nata ita za ta baka dama ka zo ka yi wani program cikin ko da yake an sa annu wasu officials amma building na in turkey ne me yasa wannan ke da mana a muka duba cikin 2010 zuwa kasa saudi da turkey siyasa ya yi zafi tsakaninsu sosai wani lokaci su haduri wuri daya wani lokaci ba su gani juna su ido da ido ba su kallon juna misali kafin 2010 an tafi yaki daga iraq kuntuna wannan yakin da aka tafi daga iraq saudi da kuma turkey bin dukansu ba su ba su goye bayan yakin da akan gaba ba su so wannan yakin da aka tafi daga iraq wannan bangare na sun ragi rayi ya sa'an nan kuma muka zo daga syria da aka fara civil war daga syria wurin nan kuma su bin nan duka sun hada kai suna da ra'ayi ya biyun dukansu ba su so bashar assad ba su kaunan shi rayunsu da ya wurin ku ba amma akwai inda suka fara raba anya in ka zo wani wuri kaman egypt wannan egypt nan an samu wani gwamnati na muhammad morsi wasu kun san shi ya rasu yanzu da shi da wani grupin shi suka zo suka karbi mulki daga wato egypt saudi arabia sai ta ce ba ta yarda da wannan ba ba ta son shi ta nuna ba ta kaunan shi sai taki kuma ya nuna kuma shi kuma su kuma suna kaunan muhammad mursi suna tare da shi to nan su raba anya wa uh, saudi arabia take kauna take fata da ya kamata ya replace Hussein mubarak ya zama the next uh, leader cikin egypt nan wanda take kauna ya win wannan uh, presidential seat na shi ne wanda ke kan sisin na wanda ke kan wato mulki egypt yau shi yasa shi wannan general uh, shi general sisi ya zo ya overthrow da karfi ya kama wato shi mursin nan muhammad mursi ya juye mulki daga uh, egypt da abin ya faru haka nan gaskiya Turkey ce ta nuna bacin rai kwarai ta ce ba ta yadda ba ta yadda da wannan abin nan ta kaka za a yi doki karfi da yaji a cire muhammad mursi kan kujeran wato mulki daga egypt in ji turkey amma she zama na saudiya su suka karbi mursin nan da suka karbi shi a sabon shugaban kasan sisi nan suka karbe shi da hannu biyu turkey da saudiya suna ja split na tsakaninsu suna ja domin turkey ba ta ji daɗi wannan abin ba kuma saudiya kuma abin da ya sa take tsoron shi shugabancin mursin nan muhammad mursin domin shi kuma yana kaunin turkey bai kallon saudiya da yanda take so a yi kallonta amma turkey kuma da shi muhammad mursin suna da zaman lafiya shi yasa saudiya kuma na so wanda ya zo zai zo kan mulki da su kuma za su fadi yi kaza ya yi amma yanzu ga muhammad mursi turkey za ta ba shawarar ya yi saudiya ta bari ya kiya matsala ne ma saudiya shi yasa da aka yi juya mulki saudiya ta yadda aka cire muhammad mursi har ya mutu a cikin kurkuku da sauransu to bayan wannan kadaman ya zo cikin 2014 shekaran da shi wannan imamun ga ya tafi turkey ya je ba da sallah cikin wannan haya sufiyan nan wannan ginin nan wannan shekara turkey da saudiya tsakaninsu ya kara zafi akwai wani kujera daga united nations wani non-permanent uh, wato membership na security council turkey ta ji ta ce tana bukatan kujeran nan saudiya ta fito ta ce ba ta yadda ta hahada abokanai su zo su ja su ce ba su yadda a ba turkey wannan kujeran nan 2014 kenan to wannan lokacin da abin ya yi zafin nan wai lokacin nan ne wannan malamin ga imamu aka gayyace shi ya zo ba da sallah wuni shetafi shetafi ya je ba da sallah ya dawo kuma shuru ana nan ana nan 2020 sai bidiyon ya fito bidiyo na fitowa shi aka ji aka kama shi shi aka ki gwada kuma abin da ya shi aka kama shi to nan masu bincike suka ce da alama wannan lokacin nan da saudiya suke buga fadin siyasa tsakanin su da ceki da ya tafi wurin nan shine suke rama mishi me ya sha ya tafi bai gan kamar suna fada a united nations ba me kashi wurin ne je shiga wurin na waje je ba da sallah to akwai mutane da dama waɗanda suka ce wai wannan siyasan ga guba ne bai kamata a sa shi cikin shanin maluma ba a ce malami an kira ka ka je ka ba da sallah ka je ka ba da sallah ka dawo kasanka kuma wato yan siyasan kasanka su kama ka su kulle ka suka ce wai bai kamata ba suka ce wai zumunci tsakanin musulmai duk duniya kara bari yan siyasa su shiga tsakiya amma nan ganga wasu na gan kaman wato sarakan da kuma gwamnatin saudiya wasu na gan laifinsu kaman ba su gyara ba kuma suna gan kaman sun rama mishi ne don wannan lokacin zuwan shi wurin nan ya zama musu kunya ne babban kunya domin babban malami ne kwararre wanda ake ji da su yana cikinsu shi zamana ya tafi wurin nan shi sa gwamnatin saudiya ana gan kama bin ya sa su kunya akwai mutane kuma wasu maluma kuma da yawan da aka kama wannan lokacin yan siyasan suka bar aka kama su da yawa suna na kulle amma nan wannan mutumin ga ya yi very talent ya samu ana bibiyan abin da ya sa kulle shi to duk manyan-manyan kasashen duniya kan wannan fahimta suke kamar zuwan shi wannan wurin nan wannan haya sofiya je ya yi ba da sallan nan shi ne matsalan shi shi ya ja mishi bakin jini inda bai je ya ba da sallah wurin ba ne video kuma bai fito ba suna gan kamar da ba wanda zai dame shi ba wanda zai dame shi shi wannan ginin nan da ke turkey istanbul da ya kiran shi haya sofiya nan wani masallaci yanzu masallaci ne amma tarihi kaɗan game da wannan ginin nan an gina shi 537 AD zamani da da da tun kafin zuwan manzan Allah aka gina wannan uh, wato uh, wurin nan e za mu mu ce domin 537 AD na buga estimating nan uh, ina ce I think I'm right tun wannan lokaci na aka gini wannan building nan da aka gina yan roman uh, mutanen roman suka gina She suka mai da shi wurin bautansu church to ana nan ana nan shi aka rani shi as a church from wato 360 AD till 1453 wannan 1453 nan shi mutane orman a uh, wato empire nan suka zo wurin suka kanka wannan unguwan da suka karbi wannan unguwan nan shi suka mai da shi masallaci wannan tarihi kuma bangarorin duka ko ya yarda da tarihin nan bangarorin musulmai an yarda bangarorin christian kuma an yarda da wannan tarihi sa shaka mai da shi masallaci wannan shekarar nan 1453 bayan musulmai sun karbi wurin to ya zama masallaci har 1935 1935 shaka samu wani shugabannin turkey wanda suke son turkey ya zama wato wani secular state ba su son addini yana shiga cikin komi su to shi wannan uh, mutumin nan na ce kaman a uh, uh, ataka or something like that shi ne shugaban nan lokacin nan kamal ne sauran last name shi nan mun fi sharp to shi wannan nan ya zo ya sign doka ya ce kar a bari wannan wurin ya kasance masallaci ne wasu suka yi mamaki suka ce a matsayinka musulmi ka zo kai wannan abu wannan lokacin shugaban wannan kasa ke na turkey a matsayinka musulmi ka yi wannan abin nan to shi kuma ya ce wai ya yi ne domin ya mayar da wurin nan secular state inda yake kowa zai feel wato free and welcomed a ba masa ma wani saboda addinin shi in ji shi wa abin da yake so kenan to tun wannan lokacin nan 1935 nan har shekaran da muka zo wato na 2020 uh, wannan wuraren duka gada mai tashi sosai gada mai tashi tsakanin su mutane cikinsu akwai su shugaban kasar turkey na yanzu erdogan 2020 na suka ta suka ce ah, ya sa yana fada ya ce a mai da shi masallaci kuma aka ta kiyawa shekaru da shekaru amma ye 2020 shi aka accept kaman a mai da shi masallaci kuma da wannan aka pass wannan dokan sheshi Erdogan ya sign aka mai da shi masallaci 2020 shi yasa lokacin da shi wannan malami ya je ba da sallah cikin nan wannan lokacin nan ba masallaci bane official amma na sallah ciki domin musulman da suke so a mai da shi masallaci suna ma sayi da su jaurin suna sallah ko da yake official ba converting shi back to masallaci ba to lokacin nan da ya je ba da sallan nan da kuma su erdogan suke fada kama a mai da shi masallacin nan wasu musulmai kuma ba su goyon bayan erdogan nan ba mafi yawanci ta unguwan su saudi da sauransu ba su goye bayan shi ba ga cikin dalilansu suka ce wai wannan building farko wurin bautan wato christians ne aka mai da shi masallaci to su kuma suna tsoro kaman wannan abin da erdogan ya yi nan ya bude da mutanen israel kuma wato kofa wannan masallacin al'aksan nan su ce za su mai da shi wurin bautansu domin suke da karfi wurin nan kan wannan fahimta wasu da dama suka ce ba su yi rayu da shi shugaban turkey da yi masa haka mai da wannan gini masallaci kuma ba amma wasu musulmai sun ce daidai ne sun ce daidai ne cikinsu akwai uh, ah, dr nike ya an taba mishi tambaya aka tambaye shi kan game da wannan bildin nan aka ce shin ya dace musulmai su mai da shi masallaci she ya ce kan wannan magana bayanin da ya yi shi ne wa addini ya ce in dai ka zo kasa za ka zo ka kanka wannan kasan nan amma she aka kawo maka wani wato agreement agreement aka ce kama ka yi hakuri mun yadda ka yi kaza kaza kaza kaza sai aka saka cikin wannan agreement nan wannan lokacin nan wai musulunci ya hana ka ka je ka mai da wurin bautan su wurin bautan musulmai in ji shi wai musulunci ya hana domin wannan lokacin nan kuna da wani agreement in ka shiga wurin nan don zama yanda suke zama a kana bari musu wasu abubuwa su yi rayuwarsu baka tabawa amma in dai kun yaki ne she kuka kanka wannan wurin nan to kuna da dama a musulunce in ji shi ku mai da wannan wurin nan ya zama wato masallaci shi sa shi yana of the view kamar da mutanen wato Roman empire suke zo nan ba su zo wurin nan da wani agreement ba sun zo sun kanka ne shi sa suna da dama a karkashin dokokin musulunci su mai da wannan ginin nan masallaci har yau da muke magana wannan abin da aka yi na mai da wannan gini masallacin na wani topic ne da yake duniya ba yarda da shi ba ba ji daɗi ba domin kafin a mai da shi masallacin united nations masu sa cikin littattafansu kamar wannan building nan wato wani wuri ne da yake historic ground ne ba wani sha ne addini ba na preserve shi ma duniya gaba dai domin wannan zamanin nan shine wato wurin bautan christians wanda yake ya fi kowanne duniya girma da kuma matsayi domin an buildin shi sosai sosai sosai an buildin shi to wannan duka yana cikin abin da ake gan ya jawo ma wannan malamin ga bakin jini me yasa ya tafi wurin nan shi yasa wasu kuma da suka ji suka gan video da ya nuna kama ya je ya ba da sallar wurin nan year 2014 shi suka ce kamar all that time nan shi da erdogan an kalli su daya suna aiki tare kenan to nan kuma shugabannin wato saudiya na siyasa suna gan kamar ya hada baki da wanda su suke ja da shi domin lokacin suna fada da su erdogan da turkey tsakanin su da saudiya ya aka yi kuma ka tafi wurin nan kuma duk lokacin da za a baka invitation kuma government in turkey za ta baka invitation ka zo cikin wannan haya sofiya ka zo ka yi irin abin da yake yi na nan su aka ce kamar wannan abin suke rama mishi uh, da, da wannan sentence da suka bashi last wednesday last wednesday laruban da ya wuce ga kotu daga cikin saudiya ana samani za ta sake shi ne shi ta ce la ta yanke mishi hukunci 12 years shekara goma sha biyu a gidan yari za shi prison yasa yanzu nan da muke magana an processing shi wai shi ya yi shekara goma sha biyu to wannan goma sha biyu nan the only way shi dai waɗanda suke da mulki su kuma su zo su fadin shi su ce sun yafe mishi in ba haka ba wani wuri kamar saudiya an aka ba da irin wannan verdict da wuya a zuwa juya kuma ana siye kan kenan ana siye kan shi sa ana gan kaman 12 years uh, wato uh, sentence da aka bashi ya stand ya stand amma wasu kasashen duniya the human right bodies suna apply pressure kan saudiya kamar su sake malamin nan bai kamata ba domin a ganin su abin da ya je yi na addinin shi ya je yi ba siyasa ba ne shi yasa ana masa masaudiya kamar ta janye wannan sentence na ta releasing shi shin ta yi ba ta yi ana dai kallo ana dai masawa ana dai masawa ana masawa a kuma mutanen turkey su kuma sun nuna kamar hankalinsu ba shi kwance da abin da saudiya ta yi e sun ce wai ta janye wannan 12 years sentence da ta bayar e domin su kuma mafi yawancin mutane cikin gwamnatin turkey suna da wannan fahimta cewa kamar zuwan shi wurin nan shi ya ja mishi wannan bakin jini amma da ya tafi wurin nan suka ce wai inda an kawo wani video ya je yana siyasa ne ko yana zage wani ko yana batanci ko yana da shi wani abu daban ne amma da ya zo wurin nan bidiyon da aka kawo sallah kawai ya zo ba su da karanta alkurani suka ce wai wannan kawai ya isa da saudiya ta gane kamar musulunci ba cikin kasanta kawai aka ce a yi ba ko ina duniya kana da dama ka je ka yi musulunci ka dawo da cikin wato hakuri da kuma zaman lafiya ewe eh, abin da suke ba saudiya shawara kenan wannan matsala tsakanin turkey da kuma saudiya bai gama ba fau sun kan samu wani lokaci su yi kamar za su gyara shi zai zafi kuma don umun tuna ai wannan gadaman na abin da sa na ce bai gama ba bayan wannan abin ga da ya faru a tsakanin turkey da wato a saudi 2018 an samu matsala kuma in kun shi wato jama'a kashogi kun da kesin shi ya te wurin nan ya je wato embassy na saudi arabia daga uh, istanbul turkey ya shiga wurin nan da ya shiga wurin bai fito ba ana ta jira matan shi na waje tana jira ina yake bai fito ba ta je ta tambaya masu aiki daga embassy saudi shi suka ce mata suka ce mata mijinta ya fita ita ba ta ce ba ta gan shi ba taushe suka gwada mata wani video gashi na wani na tafiya ya yi shiri kamar mijinta amma ba mijinta ba ne tun da suka kashe shi cikin wannan embassy shi suka cire kayan mijin suka bari wani ya sa wanda ya kama da shi sai ya zo ya fita ta da wannan abin ya faru an samu turkey ita ta fito karara ta ce kaman wannan kashe wannan jama'a kashogi umarni an ba da umarni a yi wannan kashe ne daga manya-manyan wato saudiya su suka ba da wannan order na erdogan ya fadi ya kuma kawo gadama tsakanin shida wato uh, saudi musamman kuma uh, prince mohammed bin salman ya kawo gadama da tsakanin su sa'annan turkey ta zo daga baya kuma ta faffada magana ta ce kaman akwai abubuwan da ta sani game da abin da suka yi ma jama'a kashogi to ana fata ina gawan shi yake shi wannan jama'a kashogi she information ya fito kaman bayan an kashe shi nan wato abin da aka yi ne an kawo ruwa na acid to wannan ruwa na acid nan shi aka daddasa shi shi aka zuba naman ciki domin ya narke domin a samu a fita da shi ba da wani alam ba to wannan duka ya fito daga baya har ana nan ana nan sai gwamnatin saudiya ta amince kaman gaskiya ne wasu mutanenta suka aikata wannan mummunan aikin na amma ba su suka sa su ba to duniya kuma an ki yarda da wannan abin domin wannan intelligence nan kasar united states ita ta fito da shi ta nuna kaman shi mutumin nan yana da hannu cikin bin salman yana da hannu ciki kuma aka shugaban kasa a uh, president biden shi ya fadi ne direct wannan lokaci shi uh, donald trump shi yana kame-kame bai so fadi shi karara amma lokacin biden yana run for president shi ya fadi ne straight ya ce muhammad bin salman shi na ranu cikin shi ya sa aje a yi sa'an nan kuma da ya zama shugaban kasa kuma shi bude falin nan aka ga abin da ya wakana duka cikin wannan case na Jamal Khashoggi ta wannan kuma ya kawo bakin jini kwarai fada tsakanin kunce in tsakanin garuka guda biyun ga amma bayan wannan abin an samu uh, erdogan ya tafi saudiya visit domin su je su yi wannan reconciliation su gyara tsakaninsu uh, kuma su biyun ga kuma suna wato jayayya ne domin influence influence ne wannan region na turkey tana karfafa kanta tana karfafa kanta kuma akwai wasu wulare kuma da saudiyan kuma tana gan kamar turkey na kwacewa annunta to ba su jin daɗin wannan abin na in ka je wani wuri kamar sudan da kagan saudiya abin da ta faɗi wurin nan shine amma yanzu turkey kuma tana da karfi wurin nan shi yasa wannan abin da ake cikin nan in ka duba from head to toe akwai alaman wato siyasa ciki uh, kuma mutanen duniya kuma suna gan kama shine uh, abin da ya sa ka kulle wannan malamin ga ba wai domin ya wani laifi ba saudiya kuma sun ki fadiwa karara abin da malamin ya yi sun ki fadiwa an nemi explanation shi su yi shuru ba su fadiwa to amma masu bincike da kuma binciken da muka yi cable fm a ah, wato shi muke baku bayani a kai amma 12 years ne da an bashi wannan sentencing na da shi da iyalin shi eh, na san suna cikin tough situation musulmai da dama kuma duniya hankalin su ba shi kwance abin da aka yi ma wannan malamin ga eh, domin dare da rana wasu suna jin karatun da ya sassake kan youtube da sauransu in kana jin muryan shi yana karanta alkur'ani hankalinka ce kwanta kada kanka ka san kaman gift ne ubangiji ba shi baiwa ne eh ka san kaman gift ne amma duk da wannan dai ina ce kaman new system da ake da shi daga saudi arabia na wani abu ne daban domin zamani da da da da maluman nan ana barin su ana barin su ba ba ba masa musu hakan ga ba masa musu suna suna da wani independence amma yanzu ga hey it's um, quite different. It's quite different. Uh, again, moon repeat, an ba 12 years sentence. Uh, 12 years sentence Akabashi. Uh, could take nang. uh, could yi double check Could some more details game da case da. moon mun ba ku uh, brief uh, explanation one wannan situation da yana in aka an kila an sake who knows kila an sake maybe kuma double da a ce shi ya 12 nan duka amma kasan da yake nan saudi arabia in aka baka wannan sentencing nan shi ke na fawo domin waɗanda suke ba da sentencing nan yan siyasa ne suke gaya musu kuma abin da za su yi in ka ki yanzu nan fi da ka kujera shi ne fahimtar mutane duniya da dama da human right bodies shi ne fahimtar su shi ne in ka kiya sun cire ka shi the best thing in ka ba da sentence ka saya wurin shi dai sarkin da kanshi ya fito ce ya yafi ko kuwa shi crown prince salman ya yi zo ce kaman shi kuma ya yafi until the next uh, episode suna na fuad Umar na hope you ku have good day na ce muku salam